بسم الله الرحمن الرحيم زام أورا كراتن نمكي ناونا لتافي من البركة واتو الجامع الصحيح نا الإمام البخاري رحمه الله تعالى ينزام زمان بيكينا ناونا رانا نعم كرنتا بسم الله الرحمن الرحيم قال المؤلف رحمه الله باب الثالث باب أمور الإيمان وقول الله تعالى ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآت المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقاموا الصلاة وآت الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون وقوله قد أفلح المؤمنون حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا أبو عامر العقدي قال حدثنا سليمان بن بلال عن عبد الله بن دينار عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الإيمان بضع وستون شعبة والحياء شعبة من الإيمان al-imam al-bukhari rahimahullahu ta'ala yake cewa babu umurin iman wannan bayani eh, wannan babi zai mana bayani akan ababe da suka shafi wato al'amura na imani shine babu umurin iman eh, zai mana bayani wannan babi akan ababe da suka shafi imani wanda idan mutum ya cika su eh, ta haka ne imaninsa zai ciku wato ya kasance mai cikakken imani idan kuma bai cika su ba zai kasance wato mai tauyayyen eh, imani kenan a tsayyib yake cewa qaulullah ta'ala Allah subhanahu wata'ala yake cewa laisal birru a wata qira'a laisal birru an tuwallu wujuhakum qibla al-mashriqi wal maghribi walakin a wata qira'a walakin al-birru wato ba ba ne, ko ba imani ne, an tuwallo wujuhakum qibla al-mashriq wal maghribi mujarradin kawai juya fuskokin ku gabas ko yamma wato sallolin da kuke kawai wannan mujarradinsa baya wadatuwa a bangare na imani walakin albirra ko walakin albirru sai da shi imani da da'a cikakke da Allah subhanahu wata'ala shine man amana billah wanda imani da Allah subhanahu wata'ala wal yawmil akhir da rana ta karshe wal mala'ika sannan ya imani da mala'ikunsa ga ɗayan su wal kitabi ya imani da ah, littattafansa baki ɗaya wanda ya saukar da su ga annabawansa wannabiyi ne imani da annabawa ga baki daya ba tare da cira wasu ba daga ciki wa atal mala ala hubbi sannan ya bayar da dukiyar da yake santa ya fidda zakanta ya bayar da sadakanta da sauransu da wil qurba ga makusantansa wato makusantansa wal tama ga kuma marayu waɗanda suke cikin maraici wani masaki na haka kuma miskinai miskinai kamar yadda aka sani su ne wanda ba su da abincin ci wadatacce ko kuma abin sawa ko makamancin haka wabana sabir da ɗan tafiya wanda a guzuri ya yanke masa wasa'ilina da masu roƙo masu tambaya wa firriƙabi da wanda ya ba da dukiyansa domin fansa wato bayi da aka rubuta musu kuɗi na fansa wa kama salata sannan ya tsaye da sallah wa ata zakata sannan ya ba da zaka mufuna bi ahadihim sannan ya cika masu cika alƙawura idan ahadu idan suka yi alƙawura wasabiri na kuma masu haƙuri filba sa'i a cikin talauci ra'i da cuta lalura idan Allah ya jarabce su da shi wahina albasu da yayin da ake yaƙi waɗannan ababe ga baki ɗaya idan mutum ya haɗa su shine zai kasance ya samu cikakken imani da ɗa'a da kusanci zuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala insha Allah ta'ala ula'ikan ladina sagraku waɗannan dai su ne waɗanda suka gazgata Allah ula'ika humul muttaqun sannan kuma su ne masu jin tsoronsa wannan aya malamai suke cewa dalilin saukanta shine lokacin wasu daga cikin musulmai da ahalul kitabi waɗanda aka baiwa littafi lokacin da suke kallon baitul maqdisi wato suna ibada daga baya da Allah subhanahu wataala ya umarnin su juya su dinga kallon ka'aba sai wannan abin ya sa su cikin rudani da kokwanto da sauransu suna ganin abu ne mai wahala wannan yau an ce kaza kuma gobe an ce kaza to sai Allah subhanahu wataala ya saukar da wannan ayan lalle din kawai sallan da suka kasance suna yi ko ibadar da suke yi wannan ba shi bane cikakken da'a da imani sai sun mika wuya ga Allah subhanahu wataala cikakken mika wuya sun aikata waɗannan ababe da ayan ta lissafa sannan bayan haka kuma suna bin umarnin Allah idan ya ce su yi su yi ba tare da jin wani abu a cikin zuciyarsu ba idan ya ce su bari kuma suna hannuwa al-imam al-bukhari yake cewa kada aflaha al-mu'minun hakika dai mu'minai sun samu rabauta wato sun samu tsira waɗannan ababe ga baki ɗayansu su ne umurul iman ɗin da wanda kuma zai ƙara bayani a hadisin nan su ne al'amura na imani wanda idan mutum ya cika su insha Allah ta'ala imaninsa zai ƙaru kuma zai tabbata yake cewa qala haddathana abdullahi ibn muhammad abdullahi ibn muhammad ya ba mu labari ko eh, ya labarta mana al-khurasani wannan malamai suke cewa al-imam al-bukhari ya infiradi da shi infarada bi hada wato imam al-bukhari ya infiradi da wannan rawin wannan shi dan garin khurasan ne qala yake cewa haddathana abu amir al-aqadi abu amir ya ba mu labari al-aqadi wanda cikakken sunan shine abdul malik ibn umar shine sunansa abdulmalik eh, ibn umar al-basri dan basra ne kala haddathana suleiman ibn bilal eh, suleiman ibn bilal al-qurashi al-madani shi kuma ya ba mu labari kala an abdullah ibn dinar abdullah ibn dinar ya ya karbo daga abdullah ibn dinar shi kuma abdullah ibn dinar dan madina ne suke cewa suke cewa a cikin kutubus sita gabaki ɗaya babu wanda ya tarayya da shi a wannan sunan abdullah ibn dinar shi kadai ne infirari da wannan suna ana bi salih an karbo daga abu salih shine zakwan as-samman al-madani dan madina ne sannan tabi'i ne dalilin da yasa ake mai kuniya da samman ya kasance yana sana'an mai yana daukan mai zuwa kufa da sauransu dai shi yasa aka mai lakabi da wannan lakabin as-samman an abi huraira ta an karɓo daga abu huraira babban sahabi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wanda ya dazunce shekara uku kamar yadda muka yi bayani wanda ya fi eh, majoratin ko jamhurin sahabbai yawan hadisi wanda da kansa yake cewa babu wanda ya kai yawan hadisi daga sahabban manzo Allah in banda Abdullah ibn Amr ibn al-As malamai suke cewa an yi sabani wajen sunansa maganganu fiye da 30 ko wajen maganganu talatin kamar yadda ibn abdulbar ya ce ba taɓa samun wani mutum a jahiliya ko a musulunci an samu saɓani a sunansa kamar abu huraira ba a wasu ce sunansa abdallah wasu ce abdurrahman da sauransu sun rinja yadda da abdurrahman kafin ya shiga musulunci ana kiransa abdu ya rawaito hadisai wajen 5,374 hadisan da ya rawaito daga annabi sallallahu alaihi wasallam wannan sanadin idan muka lura za mu ga akwai 'yan kurasana akwai 'yan basra akwai 'yan madina sannan akwai tahadis a cikinsa sannan akwai an'ana a cikinsa wato tsakanin tahadis ne da an'ana babu isbari a cikinsa na yake cewa anan nabi sallallahu alaihi wasallam an karbo daga annabi tsira da ya karbo daga annabi tsira da aminta Allah subhanahu wa ta'ala ya ce kala al'iman shi imani bidon wasituna shu'uba yana da kashe-kashe ko ɓangarori guda sittin da wani abu walhaya'u tun min al'iman sannan kunya tana da ɓangarori tana ɗaya daga cikin ɓangarorin imani abin da ake nufi da shu'ab a nan su ne wasu malamai da suka yi ma wannan hadithi sharhi sun ce su ne ɓangarori misali abin da ya shafi tsaye da salloli a lokacinsu rukunan musulunci ga baki ɗaya fit da zaka da aikin hajji da girmama na gaba da kai da girmama iyaye da masu ladabi da cika alkawari da rashin yaudara da rashin zagin mutane wannan duka yana cikin furo'ul iman shi yasa babubukan da za su zo a baya wannan duk suna cikin furo da shu'abul iman ciyar da abinci ga marayu da miskinai da san ma uwanka alkhairi wannan duka malamai sun istinbadi duk su sune shu'abul iman kauda kazanta a cikin hanya da dai sauransu a al-imam muslim rahimahullahu ta'ala a riwayarsa yake cewa bid'un wa sab'una yani al-imanu bid'un wa sab'una shu'ba wato imani yana da bangarori wajen saba'in da wani abu an gane ko a wannan riwaya wato bid'un wa sittuna riwaya al-imam al-bukhari a riwaya ta al-imam muslim rahimahullahu ta'ala bid'un wa sab'una shu'ban min al-iman kuma kunya haqiqa abu ne wanda yake mai kyau wanda kamar yadda annabi ya sarraha duk wanda ka ga a rayuwansa yana da kunya to wannan akwai alaman tattaran akwai alaman imani tattare da shi wato akwai alaman tsoron Allah tattare da shi amma duk wanda kaga bai da kunya a rayuwarsa to akwai karancin imani da shi shi yasa hadisi ya tabbata cikin sahihain wato sahihul bukhari wannan da muke karanta shi da sahihu muslim hadisin abdullahi ibn umar radiyallahu ta'ala anhu wata ran manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya shuɗe sai ya ga wani mutum ya idhu anil haya ya ga wani mutum yana yi ma wani nasiha wai yana ce mai kafai kunya da yawa kafai jin kunya da yawa sai manzo Allah ce da'hu ka bashi fa innal haya'a min al iman lalle kunya yana ɗaya daga cikin imani wato bangare ne na imani haka hadisi ya tabbata a cikin sahihaini kuma hadisin Imran ibn Husayn radiyallahu ta'ala anhu Allah kara masa yadda hadisin ya zo cikin sahihul Bukhari da Muslim manzo Allah yake cewa al haya'u la ya'ti illa bi khair kunya baya zuwa da komai sai alkhairi duk mutumin da gan shi mai kunya ne Allah ya masa baiwa Allah akwai alkhairi tattare da shi sannan akwai imani tattare da shi sai bushair yake cewa a inna min alhikima aw maktubun fil hikima wai a cikin hikima yana da wata 'yar sahifa sakamakon ta ɗan littafi wai a cikin hikima mutane masu hikima a magana suna cewa inna fil haya lalle a cikin kunya akwai natsuwa duk wanda ga yana jin kunya mai kunya ne zaka ga akwai natsuwa tattare da shi kuma natsuwa sifa ce ta bayan Allah ta salihai ma'abuta ilimi za ga da'iman ma'abuta ilimi da alkur'ani za ka gansu cikin natsuwa wa yammama wa billu razana ke kantala baiwa ce wadda Allah ya masa ya gode ma Allah to sai bushere yake cewa inna min alhaya'i wa qar lalle duk wanda yake da kunya za ka ga yana da natsuwa tattare da shi wa inna min alhaya'i as-sakina kuma a cikin kunya dai zaka ga natsuwa natsuwa ta zuci da natsuwa ta gabbai sai imran yake cewa uhaddithuka an rasulillah sallallahu alaihi wasallam ina baka labarin manzon Allah wa tuhaddithuni an sahifatika <laughs> ina baka labarin hadisin manzon Allah cewa ya ce alhaya la ya ce illa bi khair kai kuma ka zo kana bani labarin abin da ke cikin littafin ga ko ke cikin hikima an gane ko to a takaice dai wannan duka maganar maza Allah sallallahu alaihi wasallam da yake cewa alhaya'u la ya ce illa bi khair lalle kunya baya zuwa da komai sai sai alkhairi maganan bushair wato ba wai ya inkarin magana annabi bane amma dai shi ma yana dadi ne akan cewa cikin falala ko alkhairai na kunya za ka ga akwai natsuwa tattare da mai jin kunya na karanta to kun ga wannan yana cikin umurul iman wato kunya yana cikin furo na imani kamar yadda eh, muka yi bayani babu rabi'a باب المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده حدثنا آدم بن أبي إياس قال حدثنا شعبة عن عبد الله بن أبي السفر وإسماعيل عن الشعبي عن عبد الله بن عمرو بن عاص رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده والمهاجر من هاجر ما نهى الله عنه قال أبو عبد الله وقال أبو معاوية حدثنا داود عن عامر قال سمعت عبد الله عن, عن النبي صلى الله عليه وسلم وقال عبد الأعلى عن داود عن عامر عن عبد الله عن, عن, عن النبي صلى الله عليه وسلم آه طيب آه ونن آه باب آه، الإمام البخاري المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده شي مسلمي شي نيواندا مسلمي 'yan uwansa suka daga me daga harshensa da hannunsa wato musulmi na kwarai ba za ka ga cewa yana aibanta mutane ba da me da harshensa wato yana zagin su ko yana cin su ko yana aibanta su ko yana raina su wa yi haka za ka ga ya tsare hannunsa daga sata da kwace da ababe waɗanda suke na haramun wannan shine wato musulmi na kwarai al البخاري رحمه bukhari تعالى ta'ala yake cewa haddathana adam ibn abi iyas adam ibn abi iyas ya ba mu labari wannan adam ibn ne sannan amma ya zauna garuruwa da dama daga cikin garuruwan da ya zauna akwai basra akwai hijaz sannan akwai kufa da sauransu قال يكي تيوى حدثنا شعبة شعبة شين ابن الحجاج البصري قال يكي تيوى حدثنا عبد الله ابن شعبة شين أمير المؤمنين في في الحديث كما رأيت ما لم يسكت أمير المؤمنين في الحديث وتوتن بصرة يا كرقورة عبد الله ابن أبي السفر وأن ابن أبي السفر cikakken sunan babansa shine Sa'id ibn Yuhmad Abdullah ibn wato Abi Safar Abi Safar shine Sa'id ibn Yuhmad wa Isma'il wato shuba ya karbo daga Abdullah sannan da Isma'il wannan Isma'il din shine ibnu Abi Khalid al-Kufi dan Kufa su kuma sun karbo dukan su daga shabi al-Imam Sha'bi shine Amir ibn Shirahil al-Kufi dan Kufa wannan al-Imam Sha'bi Amir ibn Shirahil din falta ne a bangare na ilimi da hadisi maye ne sosai a bangare na ilimi na hadisi yake cewa tun da yake makatartu sauda alal ba ban taba zuwa wani majalisi na ilimi idan aka bani ilimi in zo in yi kuskure abin da yake fari in rubuta shi baki ba ko baki in rubuta shi fari wato bai taba yin kuskure duk abin da ya ji idan ya zo rubuta shi ko ya zo ba da shi baya yin wahami a ciki amir ibn shirahil kenan an karbo daga abdullah ya karbo shi kuma daga abdullah ibn am ah, ibn al-as wanda wasu malamai sun ce ya rasu wannan abdullahi ibn amr a makkatul mukarrama wasu ce daga basra radiyallahu anhu Allah kara musu yadda wanda yana ɗaya daga cikin abadila guda hudu din nan waɗanda suka fi yawaita hadisi daga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shi kuma ya karbo daga annabi tsira da aminci Allah su tabbata a gare shi kala yake cewa Ah, manzo Allah ce al-muslim shi dai musulmi shine man salimal muslimun musulmin nan dai wanda yake cikakke wanda wanda man salimal muslimuna min lisanihi su shine wanda musulmai suka kubuta daga harshensa wato zagi da sauransu shi yasa hadisi ya tabbata cikin sahihain ah, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir wato hadisin da yazo cikin ah, sahih al-bukhari da muslim a wata riwaya shuraih a yarwaito shi manzo Allah yake cewa da wanda imani da Allah da ranar tashin alkiyama falyaqul khairan aw ya faɗi alkhairi ko ya shiru saboda haka zagi da aibanta mutane wannan a yana nuna karancin imanin mutum wa haka kuma da hannunsa wato baya aikata abin da yake haramun da hannunsa an gane ku abin da ya shafi sata da sauransu shi yasa Allah yake cewa wasariq wasariqatu faqtahu aydiyahuma jaza'an bima kasaba kalan min Allah wallahu azizun hakim wal muhajir shi kuma wanda ya hijira kamar yadda muka yi bayani a hadisin farko na wannan littafin hijira yana zuwa da ma'anoni da dama ya kasu kashi biyu akwai hijira wanda a loga wato kaurace ma zunubi kaurace ma zunubai akwai hijira kuma na intikali daga gari zuwa gari to kun gana ana nufin hijira na kaurace ma zunubi wal muhajir kuma man hajara ma na Allahu anhu shine wanda ya yi hijira akan abin da Allah subhanahu ta'ala ya hana to wanda ya cika waɗannan ababe lalle haƙiƙa ya cika imaninsa an gane ko to saboda haka wannan yana ɗaya daga cikin ababe da ake so kowane mutum ya yi koyi da su wato ya daina aibanta mutane da zaginsu kuma ya kame hannunsa daga dukkan aika abubuwa na aikata haramun shi yasa wasu malamai suka ce wannan shi ma yana ɗaya daga cikin duka a wani bangare na imani shu'abul iman din da aka ce lil iman <clears throat> manzo Allah ke cewa bid'un wa sittuna shu'ba a wata riwaya bid'un wa sab'una shu'ba <clears throat> wannan yana ɗaya daga cikin shu'abul iman na karanta babu babu yani afdal نعم. حدثنا سعيد بن يحيى بن سعيد القرشي قال حدثنا قال حدثنا أبو بردة بن عبد الله بن أبي بردة عن أبي بردة عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال قالوا يا رسول الله أي الإسلام أفضل قال من سلم المسلمون من لسانه ويده نعم <clears throat> الإمام البخاري كتب باب أي الإسلام أفضل wani musulunci ne ya fi falala malamai suka ce wannan itlaqul islam au itlaqu eh, al-islam wa iradatu sifa wato ba wai musuluncin ba musulmai waɗanne musulmai ne suka fi samun falala a wajen Allah subhanahu wata'ala mutum zai yafi samun falala da lada a wajen Allah eh, ya kawo hadisi yake cewa qala haddathana sa'id ibn yahya ibn sa'id al-qurashi wannan dan eh, shekul jama'a wato da dama daga cikin manyan malamai sun fidda mashi hadisi shi wannan sa'id ibn yahya ibn sa'id ibn qurashi sannan baya haka dan bagdad ne wasu ka ce wato dan kufa ne ibn maja a kutubus sita shi kadai ne bai fidda mashi hadisi ba wato sa'id ibn yahya ibn sa'id dan bagdad ne wato dan bagdad da kufa duka yayi rayuwa bagdad bagdad ita asima ce ta iraq yayi rayuwa cikin ta kuma yayi rayuwa a kufa kala yake cewa haddathana abi abi wato babansa kenan shine yahya Ibn sa'id al-qurashi kala yake cewa haddathana abu burda abu burda wannan kunya ne a sunansa shine yazid ibn abdullah al-kufi shi ma dan kufa ne yazid ibn abdullah ibn abi burda shi wannan yazid din A yana roituwa daga babansa sannan yana roituwa daga kakansa wato yana roito hadisi daga abdalla mahaifinsa haka yana roituwa daga abu burda yake cewa an abi burda ya karɓo daga abu burda nan wa kenan babansa ko kakansa a kaka da kenan nan kun ga ya roito daga kakansa shi ma dan kufa ne an abi musa radiyallahu ta'ala anhu an karɓa daga abu musa abu musa shine abdullahi ibn qais al-ash'ari radiyallahu ta'ala anhu babban sahabi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wanda yana ɗaya daga cikin ma'abuta ilimi da alkur'ani mai girma wata ran manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya saurari karatunsa cikin dare ya ji shi yana da kyakkyawan sauti sai manzo Allah ke cewa a wata riwaya ya saurari karatunsa har zuwa ƙarshen dare sai da ƙarshen dare sai da ya gama sallah sai yake ce masa laqad ta mizmaran min mazamir ali daud alaihi salam hakika Allah ya ma baiwa na sauti wajen karatu alkur'ani kaman annabi daud da mutanensa to shi yasa malamai suka ce da Allah subhanahu ta'ala yake cewa wal qur'ati na da minna fadla يا جبال ma'ahu معه والطير وأعلنا له الحديد حقيقة من بيوى النبي داود عليه السلام فلا لا يا جبال أولي ma'ahu ya ku duwatsu da tsuntsaye ku ringa tasbihi shine awwabi ma'ahu ku ringa tasbihi tare da annabi Dawud malaman tafsiri suka ce abinda Allah yake nufi a wannan ayar shine idan annabi Dawud yayi tasbihi sai su ma su rera a bayansa wato duwatsu da tsuntsaye ga baki daya ka waɗannan annabi dawud da annabi suleiman allah ya musu falala sosai a rayuwarsu shi yasa suka ce wa qala alhamdulillahi alladhi faddalana ala kaseerin min ibadihi almu'minin malamai suka ce saboda kyawun sautin sa aka umarci duwatsu da tsuntsaye su ringa tasbihi a bayansa to shi yasa wannan babban sahabin manzo Allah Abu Musa Allah ya masa baiwan sauti sosai da ƙarshe sai ke ce ma annabi da na san kana nan la habbartuhu ta tahbiran da na habbara ma da na zayyana ma ƙur'ani da na rera ma shi kala ke cewa kalu ya rasulullah suka ce ya ma'aikin Allah ya jaka da Allah ayyul islami afdal wani musulunci ne da yafi falala wato meye wani musulmi ne ya fi samun falala da lada kala yake cewa man salimal na min lisanihi wa yadihi shine wanda musulmai suka tsira daga harshensa da hannunsa kun ga wannan wato hadisin yana ƙara mana fassara ko ƙarfafa hadisin wa kenan abdullahi ibn amr ibn al-as to mun yi cikakken bayani a kansa dama a ƙarƙashin wancan hadisin shi ne ana so mutum ya kiyaye harshensa daga zagin mutane man kana yi billahi wa yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut haka wailun li kulli humazatin lumaza wannan duka zumbe da ya fice duka haramun da kuma bana azaba ta tabbata ga masu yin haka zumbe da ya fice shine wailun li kulli humazatin lumaza kuma wani ana yin sa da baki wani ana yin sa da hannu ko ba haka ba to kun ga wannan duka ayar ta tana ƙara fassara mana waɗannan hadisai ga baki ɗaya wannan sanadi idan muka lura na wannan hadisi za mu ga akwai at a cikin sa sannan akwai an'an a cikinsa sannan kuma isnari tsakanin 'yan kufa ne da isnadin dukansa na 'yan kufa ne kullu kufiyun tun daga sa'id ibn yahya ibn sa'id al-qurashi da abubuwar da da su da babansa duka 'yan kufa ne na makaranta حدثنا عمرو بن قال حدثنا الليث عن يزيد عن أبي عن أبي الخير عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم أي الإسلام خير قال تطعم الطعام وتقرأ السلام على من عرفت ومن لم تعرف آه طيب الإمام البخاري كتاب باب إطعام الطعام من الإسلام wannan babi zai mana bayani cewa ciyar da abinci minar islam yana ɗaya daga cikin musulunci wato wa yi mona ta'ama ala hubbihi miskinan wa yatiman wa asira suna ciyar da abinci duk da suna so ga miskinai wanda ba su da shi da kamammu an gane ko to wannan Allah subhanahu ta'ala wata ayin ta kara karfafa wannan hadisi ko wannan hadisi yana fasara waccan aya wadda ta zo cikin suratul insan al-imam al-bukhari yake cewa qala haddathana amr ibn khalid amr ibn khalid wannan al-masri ya ba mu labari qala haddathana al-lays bin sa'd lays bin sa'd ya ba mu labari shi ma kamar yadda muka yi bayani dan ina ne dan misra ne qala an yazid a wannan yazid shine ibn abi habib yazid ibn abi habib shi ma dan misra ne an عن أبي الخير أبو الخير شيني أبو عبد الله an gane ko qala ana abdullahi ibn amr an karbo daga shi ma dan misra ne abul khair wannan shi yasa wasu malamai suka ce wannan sanadin ga baki ɗayan sa ɗan kufa ne tun daga amr ibn afwan ɗan misra ne gaba ɗayan sa ɗan eh, sanadin nan na ɗan misra ne wato sannan bayan haka kuma jigajigan malamai ne na ilimi a imma ajilla al-masriyuna kulluhum dukansu jigajigai ne a ilimi kuma dukansu 'yan misra ne tun daga amr ibn khalid da lait ibn sa'adin da yazid ibn abi habib da kuma abul khairu duka 'yan misra ne sannan da daga abdullahi ibn amr babban sahabin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wanda ya yi rayuwa tare da annabi ya karbi hadisai kuma daga gare shi radiyallahu ta'ala anhu sannan ya yi rayuwa a maka wannan da madina duka abdullahi ibn amr ibn al-as wasu malamai suka ce ya mutu a makka wasu suka ce ya mutu a basra an gane amma sauran dukansu 'yan misra ne kamar yadda muka yi bayani radiyallahu ta'ala anhu ma Allah ya kara musu yadda anna rajula lalle wani mutum sa'alan nabi sallallahu alaihi wasallam ya tambayi annabi tsira da aminci Allah su tabbata a gare shi ayyul islami khairun a can na farko ayyul islami afdal suka ce menene bambancin afdal da khair al'afdal ta ɓangaren abin da ya shafi lada meye mutum zai ya samu lada sosai wanda zai fi kowa shi ne man salimal na min lisanihi wa yadihi amma wannan khair kuma menene mutum zai yi ya kasance ya fi amfanar da al'umma wannan ya ta ɓangaren annaf'o umma. menene mutum zai aikata ya kasance ya fi samun lada ta ɓangaren amfanar da al'umma da ya yi sai banza Allah yake cewa tut'imu ta'ama ka dinga ciyar da abinci ga waɗanda ba su da shi wa taqra'u salam kuma ka dinga yin sallama alaman man arafta wa man lam ta'rif ga wanda ka sani da wanda baka sani ba Allah subhanahu wa ta'ala ce wa idha huyitum bi tahiyyatin hayyu bi ahsana minha aw rudduha inna Allah kana ala kulli shay'in hasiba karkashin wannan aya malamai suke cewa a raddu salami da ya zo cikin hadithin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wajen huququl muslim alal muslim yin sallama wannan a sunna ce amma maida ta wajibi ne to amma duk da haka ana so a yawaita sallama ana so a yawaita sallama shi yasa malamai suka fi da fa'idodi masu dimbin yawa ƙarƙashin wannan hadisi daga ciki cewa wannan hadisi yana nuna cewa ciyar da abinci wato akwai lada cikinsa sosai tunda manzo Allah ya ce tut'imu ta'ama khair da aka tambaye shi ayyul islami khairun qala tut'imu ta'ama ka ciyar da abinci sannan fa'ida na biyu da suka fidda shine ana so mutum ya yawaita sallama manzo Allah yake cewa afshu salama bainakum tahabbtum yin sallama tsakaninku yana sanya a yana sanya dalili ku samu soyuwa a tsakaninku ina fata an gane to ana so mutum ya yawaita sallama ga wanda ka sani da wanda baka sani ba sai fa'ida na biyu da suka fi da karkashin wannan hadisi yana nuna mana wanda ya aikata wannan hadisi ko yana kwaɗaitar da tawadu wato ƙaskantar da kai idan ba mai tawadu ba ba zai taɓa yiwa ga mutum da san alkhairi yana zuwa yana yawaita ciyar da abinci ba kuma wanda ma bai sani ba ya dinga yi masa sallama musamman wanda suke ga su manya ne shi ba zai taɓa fara yi ma sallama ba sai dai kai kamar shi an gane ko wani ma ko ka mai sallama saboda tumbatsan shi da kuɗi ko da sarauta shi ba zai ma ba zai ba zai ba zai ma raddin sallama ba zai mai da ma sallama ba ko kai ka mai fa ballantana kuma shi ya fara ma saboda yana ji da kansa ta bangaren kuɗi ko mulki shi ya fi ƙarfin ya fara yi talaka sallama kun ga wannan girman kai ne to ballantana kuma a ko ka masa ma ba zai ma ba zai ansa ba ma ba ko ya ma replying wato ya ansa ma sai dai ya ma da sauti karamin murya to shi yasa malamai suka ce karkashin wannan hadisi wato za mu fahimci cewa maza Allah yana koyar da mu tawadu wato kaskantar da kai sannan abu na gaba suke cewa ƙarƙashin wannan hadisi za mu fahimci cewa annabi yana son ya koyar da mu halaye na ƙwarin makarimul akhlaq kuma halaye na ƙwarai din nan daga ciki sun kasu gida biyu akwai wanda kuɗi za su yi aiki akwai kuma wanda jiki ke aiki kun ga ciyar da abinci wannan kuɗi ke aiki yana ɗaya daga cikin kyawawan eh, zamantakewa da aiki eh, da ɗabi'u kai afwan mutum ya kasance yana taimaka ma wanda ba su da shi yana ciyar da su haka kuma yana cikin kyawawan ɗabi'u ya kasance mutum yana yawaita sallama ga wanda ya sani da wanda bai sani ba waɗannan kaɗan kenan daga cikin fa'idodin da malamai suka fi da ƙarƙashin wannan hadisi na karanta نعم. حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن شعبة عن قتالة عن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن حسين, وعن حسين المعلم قال حدثنا قتالة عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه آه طيب الإمام البخاري سوى باب من الإيمان أن يحب لأخيه ما يحب لنفسه yana ɗaya daga cikin imani wato wannan kunga duka suna cikin sha'abul iman da aka yi bayani kamar yadda malamai suka yi bayani yana ɗaya daga cikin imani an yuhibba li akhihi ya soma dan uwansa ma yuhibbu li nafsi abinda yake soma kansa shi yasa al-imam karmani rahimahullahu ta'ala yake cewa yana ɗaya daga cikin imani mutum a sharrin da baya so ya same shi kada ya fatan wannan sharrin ya samu ɗan uwansa abinda al-imamul karmani yake cewa kenan al-imamul bukhari yake cewa qala haddasa musaddad musaddad shine ibn musarhad ya ba mu labari al-basri qala na yahya ibn sa'id al-qattan shima al-basri qala na an shuba yahya ibn sa'id al-qattan yake cewa an shuba ya karbo daga shuba shuba ibn al-haddad shi ma dan basra shuba yake cewa an katada ya karbo daga katada shi kuma katada shi ma ibn da'amat as-sadusi dan basra wanda tabi'i ne kamar yadda kuka sani shi kuma ya karbo daga Anas bin Malik radiyallahu ta'ala anhu Allah ya kara masa yadda babban sahabin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wanda yayi yayi ma annabi hidima gurgurar shekara goma tun da ya shiga garin madina yake cewa manzo Allah bai taba cewa yi kaza ko ka bari ba saboda kyawawan ɗabi'u na annabi da tawadu'un sa wato kaskantar da kai wanda wataran kamar yadda ya zo cikin sahihaini mamansa ta zo ta ce ya rasulullah wannan dan naka da yake ma hidima kamar addu'a sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa Allahumma akfir lahu a fi malihi wa waladihi wa barik lahu fihi ma aw fi ma ya Allah ka yawaita masa yawan ƴaƴa da dukiya kuma ka sanya mai albarka a abinda ka bari afwan ka sanya masa albarka a abinda ka bashi Anas bin Malik yake cewa bai bar duniya ba sai da ƴarsa ta bashi labari ƴaƴansa da wanda aka bi binne sun kai mutum ɗari 120 wanda tsatsauna sa kamar yadda ya zo cikin Sahih al wanda za mu gani nan gaba insha Allah ta'ala wannan dai sahabi yana da falala sosai Allah ya kara masa yadda ah, anin annabi sallallahu alaihi wasallam wato daga annabi wa an husainin almuallim sanadi na biyu kenan wato wannan hadithin al-imam al ya rawaito shi ta bangarori guda biyu ba mu'allaq bane sabanin shi yasa ibnu hajar al-asqalani rahimahullahu ta'ala rida al al-karmani ya gabace shi yake cewa a imam karmani shi ma ba yankewa yayi ba da ya kawo yake cewa wasu suna ganin ma'allak ne eh, al'imamu ibn hajar yake cewa wannan ba ba ne saboda mai wannan sanadin ya zo a abun nan abu nu'aym a mustakhraj nasa ya fi da cikakken wannan eh, sanadi na biyu ɗin yake cewa an husayn al-muallim ya kawo sanadinsa shi wannan sanadin da abu nu'aym ya fidda a cikin mustakhraj daga ibrahim al-harbi shi ibrahim al-harbi yake cewa daga musaddad shi kuma musaddad daga yahya wato yahya daga shu'ba an qatada an anas haka wannan abu nu'aym ya fidda a cikin mustakhraj nasa an gane ku an husayn al-muallif wato daga ibrahim al-harbi to ibn hajar al-asqalani rahimahullah ta'ala yake cewa wato wannan Hussein al-Muallim da shi da Shu'ba a wannan da al-Imam al-Bukhari yake cewa an an Hussein al-Muallim shi Hussein al-Muallim da shi da Shu'ba sun yi tarayya wajen ruwaito wannan hadisi daga wa daga Qatada ibn Da'amat as-Sadusi an gane ko da Hussein al-Muallim da Shu'ba ibn al-Hajjaj su su ruwaito daga Qatada ibn da'amat as-sadusi amma abu nu'aym ya fidda wannan hadisi shima daga husayn al-muallim amma daga ibrahim uh, al-harbi daga musaddad musaddad daga yahya daga yahya shi kuma yahya wato daga wa afwan yahya bin sa'id al-qattan ba daga shu'ba ba daga husayn al-muallim shi husayn al-muallim shi kuma daga qatada ibnu da'amat as salusi abu ayin kenan da ya rawaito wannan hadisin a mustakhraj nasa amma ana alimamul bukhari yana nufin husayn al-muallim yayi tarayya da shoba a wajen qatada ibnu da'amat as salusi an gane kyau tayyib wato dukan sun rawaito daga qatada da kuma daga anas anas ke cewa anan nabi sallallahu alaihi wasallam ya karbo daga annabi wato manzo Allah tsira da aminta Allah tabbata gare shi kala ya ce la yu'min ahadukum ɗaya daga cikin ku ba zai taba cika eh, imanin sa ba zai taba cika ba hatta yuhibba li akhihi har sai ya so ma dan uwansa ma yuhibbu li nafsihi abinda yake so ma makansa shi yasa a wata riwaya da aka rawaito daga shi Husaini dan al-Muallim wata riwaya tasa ta zo la yu'minu abdun hatta yuhibba li akhihi wa li jarihi a wata riwaya kuma da aka rawaito daga gare shi riwayar rauh daga Husayn al-Muallim yake cewa la yu'minu abdun hatta yuhibba li akhihi muslim ma yuhibbu li nafsihi min al a wannan riwayar sai ta fassara wato imanin ɗaya daga cikin ku ba zai taɓa cika ba har sai ya soma ɗan uwansa a watar riwayar la yu'minu abdun bawa imaninsa ba zai taɓa cika ba hatta yuhibba li a har sai ya soma ɗan uwansa da makwabcinsa a wata riwayar da akhihil muslim har sai ya soma ɗan uwansa musulmi min alkhairi ma yuhibbu li nafsihi abinda yake soma kansa na alkhairi malamai sun tattauna ƙarƙashin wannan hadithin shin imanin ne aka kore gaba ki ɗaya ko ko cikinsa malamai suka rinjayar a a cikin imanin ne imanin sa ba zai taɓa cika ba har sai ya soma ɗan uwansa ko bawa ko makwabcinsa abinda yake soma kansa na alkhairi ina fata an gane wannan bayanin da malamai suka yi kenan ƙarƙashin wannan hadisi kuma ina ga saboda yanayin lokaci za mu tsaya nan muna roƙo Allah subhanahu wata'ala ya sa mu abin da muka faɗa albarka wato wannan yake nuna cewa da'iman ya gamata mutum ya dinga so ma dan uwansa musulmi alkhairi kamar yadda al-Imam karmani ya ishara idan zaka so ma kanka alkhairi ka so ma dan uwanka wannan alkhairi kamar fata alkhairi hasada da kiyayya a wannan baya dacewa ga mutum musulmi ya dinga yi ma dan uwansa hasada ko kiyayya ko kuma ya dinga nufansa da sharri wannan duka baya dacewa shi yasa al-Imam al-Karmani yake cewa lalle yana cikin imani mutum yanda baya son sharri kuma ya fatan kada wannan sharrin ya samu dan uwansa muna roƙo Allah subhanahu wa ta'ala ya samu abinda muka faɗa albarka wanda kuma muka yi kuskure ya gafarta mana shi mai iko ne akan haka sannan ya samu abin da muka faɗa ya sanya sa ya zama na makaburi gare shi assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh